fi sabila yaran na yanzu na ya tsaya Hello? Ba na gida. To ya zan ce maka ina gida? Eh. Kullum ka tashi sai zargi na kake na safe daban na dare daban na rana daban kai suka gani ko da yaran anguwa ba sai ka zargi ni ni ma'aikaciyar banki ne dole ne dole zan ki hulɗa da jama'a da maza da mata da yara da manya amma kai a rayuwanka na duniya sai dai zarga zargi ka dinka zargi na haba da da wani wace irin magana ce wannan wani irin zargi kin ji na ce miki kina tare da wani ko kina wani abu ai ni ba da rinki nake ba kawai na tin biki ne ai ba wani yanzu kai katin ne sai yanzu ka zo wallahi tuntube ne eh wallahi tuntube ne dan ba ki ganin da kugu na ikarkace ba wallahi ni tuntube ne ai ba laifin ka bane ka fara canja kaya a'a ba haka ba ka fara sa hamless ne ba ba ga canja kaya ba ni kati ba ni wallahi ba ki ga yadda tuntube ba wallahi ina jin hmm? ina jin shi ne ce aikin bai tunani ba wai a ni abin da kake mana ni ba aikacin bincike kaga irin aikin dole ne in je na in je na dole dole ka dinga ana bugo min daga nan daga dole ne wannan kaga aiki na ne ne ko an ka ban wayan ka ya kaki ai da yake baka da gaskiya to ni ba na ni ce ki ba mu to ni ban na to ma tsaya tukuna yanzu dan na damu da ke na sa miki a kan ba sun ki nake ba menene a ciki to ka sa mu ido a kaina na yadda ka sa mu ido to ni ma bari in sa ma ido na sakan inda ka zo mun amma ni dare safe kullun kana ta hankayen ka ina zo shiga da ci ko ni za ka ga mu ji mana ji ba sun ga Big boy, hmm? wai ban tambaye ka ba, hmm. ya batun barbaɗa nan ne na ji ka shiru hanzu. kai ni wannan magana barbaɗe na rasa yadda zan yi in samu a yarinyar nan magana saboda ni kaga ban ban san yadda ake harka barbaɗen nan ko kana da wata dabara ne da zamu dan ha ba da Allah come on in kamar ta kawai ba ta ci ne tana ci mana shi ne ina ba barin ta kota zan wata bota hello a mutum ne ya ga kina ina ne yanzu na So dama muna kan hanya ne na ce bari in shiga in ɗanyi miki ta Me za ki ci ne? A'a ita ka samu ta tuwo ne take so. Ni shinkafa da miya za ka kawo. Ki ta ba matsala. To sai ka zo babban Ga za sai mun shigo. wallahi da lai da kyau ni ko dan kawo ko ban ma san yanda za a bi saboda yana na daga katifa kawai nan suka sha a dala yanzu kawai ɗebi mota kawai sai mu fita ka san fa motar nan tana gareji ka sani fa ba ka sani ba da ita muka harka je to amma kuma ai ka san tana gari ai lalace ka fa sani Allah ka na ji akwai a ka san mai gida baya nan tana nan aje ba mai ciki ina da 2000 a cikin aljihuna yanzu ka dauko mu je mu sa galan ɗaya sai mu je kawai a galan ɗaya kuma eh galan biyu za ka sa wallahi galan ɗaya galan ɗaya zan sa in je in yi ta kawai dubu ɗaya ɗari ba kuma a aljihuna ko saboda kati ko ka manta ni ah. zo mun ita zo mun ta kai wallahi yunwa nake ke taji? ai ko kuma ya ce ke ba za ki ci da inda barin nan ba wallahi aka miki abinci na na afi ne ce zaki zaki zaki ki ki ki ki ki ki ki kike shi wannan naki ne an ga miki abincin waye abincin ne dan Allah dan annabi miki kake san in so an ta zo ba zan faɗa ba ba za ka faɗa ba ai ko zan faɗa ni ba miki amana ne. ka mu ga ke zaki sa mu ki ko ni zan dauko dauko ba fa ci ba Dan ba ki san ko meye wannan ba. La haka kulora ce. Wannan ne kulora? Eh, wanda ake hada da ruwa. To gumi ne. Kuma ka hada da ruwa ka sa su ga daɗi. Ba ba za ki ci ba. Wannan shi ne ake faɗe daman in ka zo binni ko Ya ka iske ana shan giya wannan giya ne da gani. Me ce wannan? Giya ne. A gobe da ne zafi. Ka ta ki ce wannan to ba ka ta ki ta abincin da ba ta yi da zaki. Wannan kai ne ke ba mu haka. ke ji wayin wa take ji abincin gaci za ta samu ta kibar ta ta jajije ta kutsu kutsu ta cinye abin wallahi ba abin da muka ci komai ba ban mana ba ban mana wallahi dai ni ma ban karya mutun zabi sauri take ta fita ta bar gidan ba abinci da ta ciki ko kuma ta cikin kici ta cici to yanzu ina zuwa a ba za a tafi kuma yara su taɓa ne zuwa mari aka na gani he kulora na gani a nan ko ina kulora hello yawwa na bila kina ji na ce na so gida na iske sai faman hayaniya suke wanda ya ce yunwa yake ji wanda ya ce yunwa yake ji wani irin sauri ne kike haka kika fita kika bar gida ba abinci E, Eh. Ok. To. To Allah ya bata lafiya. Amu. Amin. Amin. Da ki ake? Da ni ake ba. Amu. To yanzu a cikin wannan wanne ne tuwo ne shinkafa? Tuwo iya cikin kicin. Ita kuma wannan shinkafa ce. To ku dauki shinkafan ku ci. gidan nan na kuwa kwarta da abin ban dariya da mu ba zan dawo an zuwa yanzu to ba ka zuwa yanzu tsakanin ni da ke waye babban wajen abinci ni ce babba wajen ci ina zuwa ni ce babba wajen ci ke ce babba amma a girman jiki kai ne babba wallahi haka ne ina zuwa daya ina zuwa daya daya to daya gaggada guri ko haka zaki kwashe wannan kirki a hannun kare tuntuni ai abin da nake so da ke san ga darin da kika tayar ba na son dinga jin bakin ki da sai ki ga wannan din a kore mu ko kina ji na ko da yanzu a ce ana gagijewa ga kyanin tsoka ne nama nama nuna ko sai in ji ka kware naman bakwai naman bakwai na ɗan Na kuma na gaya miki. Na. In kina so da miki kuma ni da kuzari. Mu kai mu koyo eh? yara ina. Eh? Koyo ya. To. Ayo daɗi. yin irin abincin ajiya ne da ta ci. Ko ta ajiye? Wannan jida. To babban mu da take da matsalar kai. Ai ta bara ta iya wannan miyan ba. Amma za ta iya haka ita ba dai. Karki karki sa a dage ni ba haka ake shafa ba Allah. wa ga miki haka ke sai ki gani koyo daɗi ai nan zai sha kai kai kai kai shi ke nan ka gani ko ka gani ba irin na ba ne na kai ne tus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da nake gaya miki kina na ko Allah kana gani ko ina gani a ah, ina ina gaci ina gani anya wannan to gaci ko ina gani ina faɗa a ƙauye in ce ka sha eh, eh. ko ina kallo ma ba kallon kuma ke ba amma ki sai kike a kore ne da aikin abinci na ya kare ruwan shana da nake goba ya kare wallahi tunda na shigo gidan nan ba kokon ruwa ba dai na roba ban ja ki je ba sai kawai amma kike so ki ja ga ni na ruwa na ya na ina kallo na ko ko la a cikin surutu da yawa ni gidan ku ne kai kadai kai ba ka zo ni ba

ai in ka zo neman nabi in ka zo ni ne nabi bi ni mada ina ba ka ni da ke waye odi da wallahi zaga ni ne in ka nabi bi ni ne ba shirme ne tambaye ku ina ne bi ne mai gidan ita wallahi zaga ka ka ina zaka ina mutuwa kaunar ka wallahi kaunar ka nake ni da ka ku na ni ne nabi da zan ko kora maka jawabi abin da ni za ka ni za ka ce da da ga ga ga abda abda da ya ba ya ta zuciya ta ta ta ke sake da kai kana da ka a da ka ga da ba wallahi ba da ba da ka ga da kai ko sai ka ke ka ga aure aure aure ina ga kai wallahi tafiya zai yi lafiya kai lafiya ne kai kana gudu kana wanda abu wallahi bari kaya na zan kwaso in bishi kin ga shi kenan na samu masauki ni ba zan da nan ba kin ga kika tafi ba ki san guri ba ba ki san gudu ba zai gudu yin ya kuka ce ina da motar ka bai da mota iyo rikar jikin shi mai tsada ki bari dan goga na ba gobe ka to to min da kaya na ka same na ba zan fito ba zan ba zan taɓa fito da ba ni ba za ki da nan fito da kaya ba ba zan na ko tuzu ke ba gana ma godi an ka gaba ɗari da ashirin da zuwa kariyar saurayi na ina son ka kana so da ai na ga gidan gurin ka ba Allah ba da ai na fara so shi ni na sa so ni da na so ba da ka so da so da ka ni sa da ka ai ba yin da gaji ba za ka da ko ba kai ne so wa wannan ka da san ka ni da ka fara ba dai ka ba ita da da magana a kan kariya to ko sai na mai da ke kauye ni in zauna a birnin kina kauye ina son ka da Allah ne nake son ni nake son ki amma dan Allah ba ni zo ni ni nake son ai da tura zan maka ba ba ni ba ni so ko da so ai ni I like you I like you wallahi ya shirja kike ki buris I love you I like you I kiss you ya dako ya dako ya hello Dala yana son tambaye dala Bala ramin abincin da na miki. ci kuwa? What? Wallahi dan irin irin ta tura muna kallon TV yan suna haka. Eh, eh, eh.

ba wani mutuwa aka maka ko ne hukunta ne ta koma kaina eh kuma ke nema saboda abincin da na kawo miki kici magani ne sa ko kuma da sun da nake miki to amma wannan yarinya da yaron da ke cikin gidan nan su ne suka ci abinci ya zama to yanzu bayan da suke wa gaba ɗaya a cikin garin duk inda na jirgin na suke in na je ofis suna gina. in na shiga jama'a suna bina in na je gida suna bina to muku ko rayuwa ba ta yi haka ba zai yi a ce mace da duk inda na shiga suna bina ba zan iya ba shi yasa suka kaurace mu a shi gidanka suka koma ni ne shawarar da nanki ba zan iya zama a garin nan ba saboda hankali na ba zai kwanta ba amma na zo ne don Allah da annabi roƙe ki gafara ki yafe mu duk abin da nake ki yafe mu ba ba na son ka bane ko maza da zarar mace ta mace na kan a lokacin da ka samu damar wulakanta ta ba ba na son ka bane idan da ba na son ka ba zan kula ka ba idan da ba na son ka ba zan so in ji ka. idan da ba na son ka ba za ka kan alfarma amma kawai akwai wata dalili wanda kai ka sani ne kuma na sani da za ka gyara wannan halin ta yi kuma sai dai wannan kuma ya zama darasi masoyina masoyina masoyina zan kinta ko masoyina masoyina masoyina masoyina rigar ka masoyi na masoyi yana wuta yana wuta jibina ni yanzu <laughs> masoyi na ya ake na son ka ne na ji na yadda na yadda dan Allah na yadda mu tafi zan kai gida na in ji mu da wayo za mu je mu tare ko ya <laughs> ma ka da ta ba ji mata ba mai kai ka da ba ni haka bai da ci to kai da mutare sai ka sauko ka ajiye ya rauta sai ne ka tafi da kuka yake Da alaga hakuri saboda kawai Kotot suede edin bu dedim. Kotot suede edin. Hayır Adena, Adena. Kina Yeah.

ya gabata a ce kun sa shi yanzu ba Ita mai yaudara ta kuka yi? Wannan cikin shege ne? Shiga zan yi kayan sayin zan yi. रहेगा kin ga in kika yi nan ki nan ba zan iya rike Ina inna lillahi wani inna ilaihi raji'un na za ka je shigo mana my dear hmm. duk wani bakin ciki da na tsinci kaina a ciki a rayuwa da rashin adalci waɗannan mutane su suka dame shi zan taɓa yaɗa muku ba zan taɓa yaɗa muku

da su an sa musu girgo da mata sharuwa da ruwa da madara da lemu kuma bayan da za a ki sharuwa tun da ana kara miki ruwa ko ya sani yaya cikin tuki ke ji Allah ya kara sani Allah ya sa ta kara to sai an ya haƙuri don Allah ka yi haƙuri abin da na muku ka yafe mu Ta yi nadama Ta yi da na sani ya isa sam ba don na yafe miki ba babu abin da zai kawo ni asibitin nan har na zo duba ki ki nemi yafiya a gurin Allah yanzu ina so in tambaye ki wane ne a cikin halin bakin ciki wai a cikin halin kaskanci wai a cikin halin nadama wai a cikin halin wulaƙanta wai a cikin halin takaici don haka ba ni da damuwa ko kaɗan ba ni da bakin ciki ko kaɗan wallahi dukkan mutumin da aka ce zai manta alkawari zai ci amana zai manta tarihi zai yi butulci wallahi sai Allah ya kaskanta shi kamar yadda ya miki a yanzu ina so ki sani wannan ya isa misali ga duk mutumin da izama butulu izama mai mantuwa mai manta alkhairi wannan ya isa misali ga mutumin da izama ya fi bibita abin duniya akan mutunci akan mutuntaka ni a ciki duk wani abu da ka tara a duniya sai ya kare mutunci ko zai bika har kabarinka idan ka riƙe ƙarya ko ta sakan ɗaya ne wallahi sai Allah ya wulakanta ka sai ka kaskanta sai ka gano cewa ƙarya ka ɗauka in ka ɗau gaskiya ko da an gudu an barka ko da ka wulaƙa ko da ka wahala wallahi ba za ka wulaƙanta ba sai Allah ya tabbatar maka da nasara ya nuna gaskiyar ka ɗauka saboda haka ina so ki sani wannan ba abin bakin ciki ne ni a tattare da ni domin Allah ya saka mu ya kuma rubanya mu ya kuma saka mu ya kuma ƙara rubanya mu domin kin ga da ke da mahaifiyar taki da shi wanda kika wulaƙanta da domin sa yau da Allah ya da ku karkashin iko na to ai Allah ya rama mu ni rama yi mun nauyin baki da yaudarar ƙauna shiga kalbina na tuba lamarin ki har na kai shiga dangina na tuba aka yi batun miyo auren kauna masoyina tuba daga baya kin ka zamto canzawa ba za ki auren ba dawo dawo masoyina dawo ba za na na dawo ba na zama a bar gudu gun dangi na ba za na dawo ba in ka bar ni duniyar san kyale ta na yi mata ban kwana dawo dawo masoyi na dawo ba za na dawo ba laifin da na yi ka zanto ya fiwa wallahi na tuba eh, laifin da kin ka so na yi ya fiwa masoyi na tuba ba wanda zai ji har ya yi tona zumuncin mu ba za mu watsar ba kai ni wani kai co rayuwata na yi nadamar abin da na aikata kuskure ne kuro wanda bai dace da ni ba to amma babu yadda zan yi na rasa inda zan je in kama kafa domin a gafarta in ka daɗe neman afuwa nake a wurinka da kuma duk wanda ka isa da shi al'amarin nan ne kaina na dawo ina dama su kuma maganar aikin nan da ake idan aka kore ni aikin nan da shi na dogara tsawon shekaru da ci nake ci da shi nake sha yanzu gararin neman wani ma kadai ya ishe ni tunda ba a san hannu ba a san daga inda na fito taimaka a ban mun aikin nan malali abinda nake so ka sani shine maganan kore ka daga aiki ma gaba ɗaya ba su taso domin ni ba ne na ɗauke ka aiki a gidan nan ba yadda na zo gidan nan haka naga kana aiki tare da su amma ina so ka sani a matsayinka na mutum musulmi ba daidai ba ne ka samu yar wani kalala ta haka yi mata ciki yaya za ka ji a ce an wa yarka ko kanwarka haka wanda shi ma an ka ɓata masa ya ba zai ji daɗi ba shirin zuciya ne ba yawancin mutane sukan aikata laifi son zuciyarsa sai ya lalace su sharin shaidan shi ma shaidan in an je cewa yake yi ba laifi na ne laifinka ne ka gani su sharrin ka ne ba sharrin shaidan ali abin da nake so da ka gane abu ɗaya ne idan har kana so mu zauna tare mai mu'amala mu zauna lafiya wallahi sai ka yarda yarinyar nan idan ta haife za ka aure ta in ka da wannan to babu komai Allah baya rufe wa bawa kofar tuba sai mu zauna tare amma a ce baka yarda da wannan ba wallahi ba za mu zauna tare ba domin baka yi adalci ba in ku ka yarda nauyin da yake kanka da nauyin da yake kanta don na dauka na yarda za ka rike ta insha Allah zai da ita da dan shi wa to dan waye da na kuna ne wai mai adda cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye kasar nan ba maganin nan ba ya zama ɗan fushi yadda na tsani shi ɗan haka na tsani zubairu da daina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa akan wani dalili mai ɗana suleiman ya maka kake ba shi wiwi da ƙwaya ya haukaci sai ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe sana'ar da yake tun yana da kuruciya ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana ka sani fa shari'a ta ubangiji ce ta ikon Allah ce tawakkaltu baiwar tawakkal anya ko zan iya rayuwa idan babu ke ba ni da burin da ya wuce in mallake ka a rayuwa da kuma ta aure ka wallahi gwanda in shaƙe ta ta mutu tsakar dare ka dauki gaban duniya ka dau ka daura wa Zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da san yarsa san ka yayi nisa a zuciyata babu abin da zai hana mu aure. Ai kuwa ba za ta aure shi ba. Dama mu'allim ne saurayin tokaltu? Ya yi barna mutukar barna. Gashi Allah ya so ya komai ya jefa bukatar ka a hannun maƙiyanka. Ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku. Ina ganin baka da kunya. Har za ka furta min irin wa'annan maganganun. Kada in sace ganin ka da kanwata Na gaya ma ka fita a banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba Tare dai mu fiti fiti da juna shi da kansa shedani ne Fir'auna ba shi ya haifi annabi Musa ba amma shi ya rene shi wannan dan fashin ya saci danka in Allah ya ga dama ko shine silar kiriyarsa ko kuma silar halakarsa kariya kake sarki kariya idan ya mutu wuta zai shiga ko aljanna. Wai kake ne? Wata ne bai aikata ba.